وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, dan adam rayuwarsa dan adam musulmi tsakanin abubuwa biyu ce abu na farko a fuskantar ubangiji da kyautata zama da shi ko kuma kyautata ta'amuli da shi na biyu kuma kyautata ta'amuli da abubuwan da Allah ya halitta mutum tsakaninsa da ‘yan uwansa mutane mutum tsakaninsa da dabbobi mutum tsakaninsa hatta da mahalli inda yake rayuwa to babu abin da ɗan adam yake da shi a duniyan nan kakaf da Allah ya bashi da ya kai kyawawan ɗabi'u wanda su ne da hausa muke cewa mu'amala kyakkyawa ko ke idan aka ce mu'amala asali a ilmance ana nufin gudanar da sabga ko rayuwa tsakanin wani da wani ko tsakanin wani bangare da wani bangare shine bature yake cewa transaction transaction ko transaction wanda wannan ya fi kusa da fikihu wanda anan ne ake samun abin da ya shafi harkokin hada-hada ta kuɗi a ne ake samun hada-hada ta auratayya a ne ake samun abin da ya shafi civil abubuwa da sauransu to amma a irin <clears throat> guri na lacca irin wannan yan aka ce tasirin mu'amala kyakkyawar mu'amala to abin da kawai ake nufi da mu'amala shine kyawawan halaye da kuma kyawawan ɗabi'u wanda shari'a ta yi kira zuwa ga su waɗannan kyawawan ɗabi'un ya zo a cikin littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya zo a cikin hadisin Imam Tirmidhi daga Abu Darda Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa ma min shay'in ma min shay'in fil mizani athqal min husnil khuluq babu wani abu da ɗan adam yake samu ya nauyaya mizaninsa sarana alkiyama da ya kai kyawawan ɗabi'u wa'yanda <clears throat> su ne ranar alkiyama idan aka zuba ayyukansa da ibadarsa da komai aka zo kan kyawawan ɗabi'unsa sai a ga kyawawan ɗabi'un nasa sirrin jayi komai ya zo a cikin hadisin wannan usama Allah ya ƙara yadda a gare shi wata rana larabawan ƙauye sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka yi masa tambaya a cikin tambayoyin da suka yi masa shine cewa menene mafi girman abin da Allah ya ba wa mutum sai maza Allah sallama ya ce babu wani abu da Allah ya ba wa mutum mai girma da ya kai kyawawan halaye sannan ya tabbata a cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya sifantu da kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan halaye wanda ummuna Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa ma kana ahadun ahsana khuluqin ahsana khuluqan min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babu wani mutum wanda kyawawan halayensa suka kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma da'ahu ahadun min ashabihi wala min ahli baitihi illa qala labbai saboda daɗin mu'amalarsa da kyawun halayensa ba wani da zai taɓa kiransa a cikin 'yan gidansa face sai ya amsa kun san mu yanzu idan mai gida ya bunƙasa to in an kira shi baya amsa wannan shine wai cikar iko a cikin gida to ba zai amsa ba kawai sai dai me kuke bukata iyakaci kenan amma dai ya amsa na an labbaiki ba zai amsa ba to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka ya kasance shi yasa Allah ya saukar da fadin sa wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai kana kan wayansu ɗabi'u da tadoji da kuma halaye wayanda suke masu girma ka sha kansu ka haye kansu har sun zama ɗabi'arka ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta masu kyawawan halaye a cikin alkur'ani wani lokacin kai tsaye wani lokacin kuma a cikin jimlar magana <clears throat> Allah ya ce wa sa'i'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu has-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ya ce ku yi gaggawa zuwa samun gafara ta Ubangiji da kuma aljanna wanda girman aljannan nan ta mutum ɗaya kawai ya fi girman sammai da ƙasai wannan aljanna an tanade ta ne ga masu taƙawa wayanda suke iya ciyar da abin da Allah ya ba su a lokacin da ake cikin farin ciki lokacin wadata su bayar da yawa wabzar ra'i da lokacin da ake cikin damuwa lokacin talauci ɗan kaɗan ɗin ma ba sa haƙura sai sun bayar wal kazimin al da kuma mutanen da in an ɓata musu rai suna iya haɗiye fushinsu alkazimin alghaib wanda suke haɗiye fushi kun ga wannan kyakkyawar tarbiyya ce kyakkyawar mu'amala duk mutumin da zaka takale shi ka fusatar da shi lokacin da ya kamata ya fusata sai kawai wato ainihin ya kau da kansa to haƙiƙa wannan mutumin yana da kyakkyawar mu'amala wal afina anin nas da wa'anda kuma in an musu laifi suke yin afuwa su yi wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyawawan ɗabi'u masu kyautatawa wallazina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda idan suka aikata wani babban laifi suka yi zina ko suka yi sata ko suka yi gulma ko suka yi ƙazafi ko suka je wajen boka ko suka yi wani abu da wanda ba shirka ba aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu ta hanyar kasa yin abin da Allah ya ce a yi ba su yi sallah akan lokaci ba ba su yi kaza ba sun sha azumi lokacin nan suna cikin shakiyanci to wayannan mutanen fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah suna gama aikin saban sai su tuna Allah ah Allah fa zai mana azaba Allah ya ce yana kaza Allah ya ce kaza fastaghfiru li dhunubihim sai su maza su nemi gafara saboda aljanna bai wanda bai taba sabo ne zai shiga aljanna ba a'a wanda bai taɓa saɓo ba shi su ne a farko a aljanna amma har waɗanda suka yi saɓo suka tuba kowane irin saɓo ne kuwa ko da da mutum kafiri ne ya zo ya musulunta ballantana kuma laifin da bai kai kafirci ba aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai su maza su nemi gafara to waɗannan mutanen su ma za su shiga aljanna wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to in ba Allah ba waye ma yake iya gafarta zunubai wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kuma wannan laifin da suka yi ba za su ci gaba da yi ba kuma in dai sun sani to za su daina <clears throat> haka Allah subhanahu wata'ala ya yabe su a cikin suratul ma'ida fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin saboda abin da suke faɗa sai Allah ya saka musu da aljannatai da gonaki suke gudana ƙarƙashin wayannan aljannatan Allah ya ce haka dama masu kyautatawa masu kyawawan halaye masu kyautata mu'amalarsu da Allah haka muke saka musu haka Allah subhanahu wataala ya sifanta su ya ce qad aflaha almu'minun lallai mummunai sun samu babban rabo allazina hum fi salatihim khashi'un wayanda in sun zo bautawa Allah in suna sallah suna da khushu'i fuskantar ubangiji tare da tsoronsa da kuma nuna ƙauna zuwa gare shi wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun sune wa'anda ba ruwansu da zancen banza ko magana banza ko aikin banza kuma kyakkyawar mu'amala kenan wallazina hum lizzakati fa'ilun sune wanda suna ba da zakka wallazina hum li furujihim hafizun sune wanda suna tsare al'aurarsu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون haka ubangiji subhanahu wataala da yake ta yabansa a wurare da yawa a cikin alqur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wa ala sallama ya yabe su a cikin hadisansa masu yawa an karɓo daga Nawas ɗan Sam'an Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wata rana ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da aikin da in an yi za a shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi yana zaune sai ga Nawwas ya zo kafin Nawwas ya ce wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce masa jita tas'alu tas'alu an an bir na san ka zo ka tambaye ni aikin da in an yi za a shiga aljanna sai ya ce bala ya rasul na'am ya rasulullah abinda nazo yake kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce to albirru husnul khuluq abin da ake nufi da aikin da za a shiga aljanna da shi shine kyakkyawar tabi'a kyakkyawar tabi'a shi yasa duka wanda ya tsarkace halayensa to Allah subhanahu wata'ala yana karrama shi da abubuwa da yawa a wato eh, sai Allah subhanahu wata'ala ya karrama shi da kaunar mutane a duniya da kuma kaunar ubangiji subhanahu wata'ala da ƙarshe kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya sa shi a cikin aljanna wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana cewa haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadi wani gida a can can cikin aljanna ga wa'en a can tsakiyar aljanna ga wa'anda suka kyautata halayensu ya zo a cikin hadisin da malamai sun yi magana akan isnadinsa cewa ko mace ce ta auri miji sai ya mutu sai ta ƙara auren wani mijin to idan ta koma ranar alkiyama in za a sa ta a aljanna za a haɗa ta da miji ɗaya ne sai a zaɓen mata wanda ya fi kyakkyawan halaye da kyawawan ɗabi'u a duniya wanda ya zauna da ita zaman da ta fi jin daɗi to kaga wannan abu ne da yake nuna cewa lallai ubangiji subhanahu wata'ala yana karrama waɗanda suka kasance suna da kyawawan halaye wanda babban sakamakon da suke samu kuma shine aljanna al-imam Hassan al-Basri Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wato in kana so ka gane kyakkyawar mu'amala da kyawawan ɗabi'u da halaye na mumini shine ka samu mutumin da lokacin da ya kamata a kausasa shi kuma sai ya sauƙaƙa lokacin da ake sa ran mutum zai abu da ƙarfi ya sassaɓa sai kuma a ga ya yi wato ya sauƙaƙa sanda aka taɓa shi ko aka takale shi ko aka ci mutuncinsa ko aka ci zarafinsa sa'annan kuma lokacin da abu yake da alaƙa da addini a gaba shi da wasa sa'annan kuma ya zanto mutum yana da cikakken imani da kuma yaƙini da kwaɗayin neman ilimi da kuma tattali a rayuwa da kuma A wato ainihin wadatar zuci da kuma tausayawa waɗanda suka cancanci tausayawa da kuma yawan karamci wannan in ji imam hassan al-basari allah ya ji kansa da rahama ya ce to duk mutumin da kaga ya sifantu da wannan to alama ce ta cewa yana da kyawawan ɗabi'u <clears throat> al-imam shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa da rahama yana cewa mutane masu kyawawan ɗabi'u masu kyakkyawar mu'amala su ne waɗanda suke umarni da a yi haƙuri lokacin da jarrabawa ta sauka kuma suke umarni da a gode wa Allah lokacin da ake cikin yalwa da wadata kuma suke ba da shawara a yarda da dukkan abin da Allah ya ƙaddara, sa'an nan kuma suna kira zuwa ga wato manya-manyan ɗabi'o'i da kyawawan halaye to wannan kaɗan daga cikin maganganun wasu malamai kenan da suka yi dangane da abin da ya shafi wasu nulkulu kuma kamar yadda na gaya muku akwai hadisai da yawa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke kwadaitarwa kuma suke jan hankali akan wato ainihin abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan halaye to kasancewar ba mu da lokaci ah, da za mu tsawaita zance a kai ah, sai dai kawai za mu yi ƙoƙari mu ɗauki hoto da sura ta rayuwar magabata mu ga irin yadda suka kyautata mu'amalar su da kuma irin abin da kyautata mu'amalar ya janyo da farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da rabuwar annabawa farkon abin da annabawa suka fara kyautatawa shine alaƙa tsakaninsu da ubangiji domin ta kai saboda kyakkyawar mu'amalar annabawa ba wani annabi da aka taɓa cin tuntuɓe da wani kuskure nasa babu dukkansu Allah ya tsirar da su gaburan kuskure ya zanto rayuwarsu gaba ɗaya ta Allah ce lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labarin su a cikin al alkur'ani Allah ya gaya mana irin yadda suka yi gwagwarmaya da rayuwa da irin wahalhalun da suka sha da kuma irin yadda duka rintsi duk wahala duk masifa babu wani annabi da aka taɓa samu wanda ya gaji da irin wahalar da yake sha ya ce to bari ya fasa wannan annabtar tasa ko kuma bari ya daina wa Allah subhanahu wa ta'ala wato ya koma yin wani abu daban da ya shafi rayuwarsa an yi musu izgili amma sun yi haƙuri wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un an yi musu izgili an musu wulaƙanci. amma duk da haka sai suka yi haƙuri ƙarshe waɗanda suka yi musu izgilin da waɗanda suka yi musu wulaƙancin, haka suka ƙare a banza su kuma annabawa suka koma zuwa ga Allah Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim wa laqad atayna Ibrahima Eh, rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin Allah ya ba mu labarin yadda suka yi da shi da mahaifinsa da yadda mahaifinsa ya dinga cizguna masa amma duk da haka in ya tashi farko abin da yake gaya masa shine ka yi haƙuri salamun alaik aminci ya tabbata a gare ka sa'aghfiru laka sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara ubangiji na haka annabi ibrahim ya dinga yi da mahaifinsa har zuwa lokacin da wato da ya ga abin da suke yi na bautawa gumaka ya kai inda ya kai ya fito kai tsaye kalubalance su ya ce uffin lakum ta lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun tir da ku kai can ku da abin da kuke bautawa kuma bayan Allah ku ba ku da hankali ne amma duk da haka sai suka ce a kona annabi Ibrahim harriquhu wansuru wansuru alihatakum in kuntum ta in kuntum fa'ilin ku kona shi ku taimaki allolin ku in dai da gaske kuke cewa za ku taimaki allolin naku amma da ƙarshe sai Allah ya tsirar da annabi Ibrahim kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-aktharin wa najjaynahu wa lutan Allah ya da labarin annabi Lut da irin yadda ya gogayya da mutanensa da irin wahalhalin da ya sha tsakaninsa da mutanansa yake ce musu yanzu a ta'atuna dhukurana min al yanzu ku don toshewar basira da rashin hikima sai ku dinga zai kewa maza ku kyala abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku na mata amma duk da haka wulakanci suke masa suna gaya masa maganganu marasa daɗi a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya shi yake cewa wa lutan atainahu hukman wa ilma annabi mun bashi ilimi mun bashi kuma annabta wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu muka tsirar da shi daga garin da suke aikata alfasha ta namiji ya zake wa namiji innahum kanu qauma sau'in fasiqin wa adkhalnahu fi rahmatina muka shigar da annabi lutu cikin rahman mu innahu min as-salihin lalle yana ɗaya daga cikin bayin mu nagartattu Allah ya ba mu labarin annabi nuhu wanda shi ya riga su ma baki ɗaya amma a tsarin suratul anbiya sai da aka kawo su aka kawo shi wa nuhan iz nada min qablu in Allah ce walaqad atayna ibrahima rushdahu sai ma ce wa nuhan haka zalika annabi nuhu iz nada min qablu shi ma da wahalar da ya sha ba irin izgilin da mutane ba su yi masa ba amma da ƙarshe da ya tattara ya yi haƙuri da dukkan abin da suke masa ya koma zuwa ga Allah ya roƙi Allah taimako sai Allah subhanahu wataala ya ce to je ka kera jirgin ruwa to yana kera jirgin ruwan ma mutane sun huce sun ganshi yana kera jirgi ya ce ah ya no sirta najjaran ba'da an kunta nabiyya yanzu kuma ka zama kafinta bayan da kana annabi amma sai Allah subhanahu wataala ya ce wa yasna'ul fulk yana cikin kera wannan jirgin ruwan wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min duk sanda mutane gungun mutane suka wuce suka gan shi yana kera jirgin ruwa sai su dinga masa izgili amma bai rama ba bai ci mutuncinsu ba bai ci zarafin su ba bai musu kuma ba sai dai kawai abin da yake cewa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun tunda izgili kuke mana mu ma za a zo lokacin da za mu rama lokacin da Allah zai kama ku mu mu kalle ku mu ce muku gashi nan kun yin imani da abin da Allah ya saukar kuma ga abin da ga yadda al'amarin ku ya kasance daga ƙarshe to ubangiji subhanahu ta'ala ya bamu labarin annabi nuhu da yadda yayi da yadda mutanensa suka ci zarafinsa amma da ya yi haƙuri sai gashi Allah subhanahu wataala ya tsirar da shi Allah ya ce wa nasarnahu min lazina alladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in annabi Dawud da annabi Sulaiman wa Dawud wa Sulaiman su ma yadda suka zauna da mutane lafiya suka gyara tsakaninsu da ubangijinsu sannan Allah subhanahu wataala ya mu. labarin annabi Sulaiman da inda ya mu'amalanci aljanu da yanda ya kyautata zamansa da dukkan waɗanda suke ƙarƙashinsa haka Allah ya ba mu labarin annabi ayyub Allah subhanahu wataala yake cewa wa ayyuba ah, kuma ka ba da labarin annabi ayyub izna da rabbahu lokacin da rashin lafiya ta same shi ya dinga roƙon Allah an ce ya yi sama da shekara arba'in yana kwance jikinsa saboda tsananin rashin lafiya gashin jikinsa duk ya faɗi ya zube wasu ma suna cewa har sai da ta kai jikinsa kamar kai ka ce irin ya riɓe ɗin nan ba shi da wanda zai taimaka masa sai matarsa kai an ce har wani lokaci ma matarsa ta taɓa aske gashin kanta domin ta samu abin da za su iya biyan buƙatarsa su samu su ci amma duk da haka ya kyautata tsakaninsa da Allah kuma ya kyautata zamansa da matarsa har izuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko masa da agaji ga annabi Isma'il Allah ya ba mu labarin sa ga annabi Idris ga annabi Zulkifl dukkan su Allah ya ce wa adkhalnahum fi rahmatina innahum kanu minas salihin sannan sai annabi Yunus shine zannun shi ma da yadda yayi da yadda ya mu'amalanci mutanensa sannan sai annabi Zakariya shi ma idna da rabbahu rabbi la tadhni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa habna lahu ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين Allah ya ce duka suna da kushu'i da ƙauna zuwa gare mu tare kuma da tsoro sannan Allah ya bada labarin na na Maryam wallati ahsanat farjaha fana nafakhna fihi fiha min ruhina waj'alnaha wa ibnaha ayatan lil Allah ce ya ce to wayannan annaba inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wato wayannan inna hadhihi ummatukum wannan sune jagororin addinin ko kuma wayannan annabawan da muka faɗa sune annabawan da muka turo da addini na musulunci wayannan kuma addinan ko wayannan al'ummatan zamani bayan zamani duka duk al'umma ku ce tare kuke da su akan tauhidi ummatan wahida ni kuma ni ne ubangijin ku kamar yadda ni ne ubangijin farko wa ana rabbukum fa'budun to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kyauta tsakaninsa da Allah ya kuma kyauta tsakaninsa da mutanensa annabi sallallahu alaihi wasallama ya jure wa dukkan wauta ta masu wauta ya jure wa dukkan cutarwa ta masu cutarwa da farko dai ba a taɓa kama shi da wani laifi na musgunawa wani ɗan adam a rayuwa ba ba a taɓa ba har na sun tabbatar da wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiko shi barin cikin jama'a yake ma saboda ya guje wa cutar wasu ya koma kogon hira ya bauta wa Allah shi kaɗai. ku duba gani saboda tsananin kyakkyawar zuciyarsa nana Khadija ta gayyace shi domin ya je mata kasuwanci da ya je kyautata mu'amala da wannan kasuwancin ya rike mata amana yasa ta ji nauyi da kunyar cewa gaba take da shi ba ta bujiro masa da cewa tana son sa kuma ya aure ta bai taba cewa a'a ban an ce masa sai dai in ba zai iya ba ya aure ta kuma i zauna da ita ka duba ka gani karami wanda yake da karancin shekaru yana kan ganiyar samartakarsa shekararsa 25 ya aure macen da ta kai shekara arba'in. amma duk da haka ba a taɓa rawaitowa cewa ya yi mata wani abu wanda ta ji ba daɗi shi yasa lokacin da ya dawo daga kogon hira ya gano mala'ika ya dawo a tsorace ya zo yana cewa lullube ni lullube ni sai ta ce me ya faru ya ce ina tsoron ko dai aljanu ne suka fara kamun barazana to ta san sai kawai ta yi masa magana ta mai hankali kuma wanda magana ta yi daidai da addini gashi lokacin ba a saukar da musuluncin yanzu yake shirin zuwa amma sai ta ce wallahi Allah ba zai taɓa wulaƙanta ka ba sai ta faɗa wasu ta faɗi wasu kyawawan halayensa ta ce innaka latasilur rahim kana sada zumunci kenan sada zumunci dalili ne da zai sa Allah ba zai wulaƙanta ka ba ya tozarta ka kuma dukkan mutumin da yake sada zumunci to za ka ga yana zama abin ƙauna a cikin zuciyar mutane sai ta ce me wa tahmilul kalb sannan duka abin da yake liability ne nauyi ne mutum ya zai maka alaƙaƙai amma sai ka jure masa ba ka taɓa nuna cewa wane ya dame ni idan ƙannanki ne ko yayyanki ko kishiyar babaki ko babaki a gida ko babanki ba za ka taɓa jin cewa ke an ɗora miki ayyuka kowa ba a ɗora masa a sai ki jure ki ta yi in baƙi ne suka zo miki ki saki fuskar ki ko a cikin zuciyarki kada ki nuna damuwa shine ah, tahammulul kal kenan alkallu shine mutumin da zai abin da zai zame maka alaka liability to sai ka jure masa yanzu akwai malaman da ba su da sakat a rayuwarsu suna gida suna tare da iyali da sun fito waje to ga masu ga hadimai nan da muridai da ka buɗe mota sai muridi ya shigo gaban mota dan agaji ya zauna a gaba waya man kana so kai ana ta zazzara ido a ji me zaka ce to wani malamin sai ta masifa yanzu sai a zo ai ka gan shi masifa a karatu in ya zo gida ma ya juyo mata rago masifa wani kuma sai ka ga ya dake ya yi haƙuri baya jin daɗi ya takura amma duk da haka ko nunawa ba zai ba da shugabanni da sarakai ai duk wannan matsesin da ake suna so su su ma su samu shakatawa ba wai duka ne kowa yake so ba amma duk babban mutum ya hamilul kal wa hamilul kal sannan sai ta ce wa taksibul ma'aduma sannan duk mutumin da ya rasa in ya zo wajen ka zai samu mutum ne ya zo ya same ka wallahi ka ganni nan hula ce ba na da ita ce a ah, to bari ɗauko ma ɗaya a cikin huluna na sai ka bashi ta zo ta ce kai ni na rasa inda zan samu niqabi ba Bani da kuɗin da zan saya ce a tsaya ko bi ne da ni sai ki ɗauko ɗaya sai ki bata a'a watakila biki ne za a yi kowa ya yi anko ita kaɗai ce ba ta yi ba dama ankon kala biyu a ke kuma kin yi biyu sai ki ce a to abin da za a yi bari in baki ɗayan ni in saka ɗayan sai ki ɗau wanda ya fi kyan ma ki bata watakila wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko kuma in kuma imanin ki bai kai haka ba ki ce to abin da za a yi tun da yau za a saka nan gobe a saka can. to ke ai ɗauki na goben a zuwan mantawa ma kika sa na goben ni kuma gobe sai in sa su sai in baki wannan na yau din ba wanda zai gane ma biki ba ke in yi so sai ki sa to shine tuksibul ma'dum mutumin da ya rasa sai ka zo ka bashi akwai mutanen da sun ganka kana neman abu za su ce maka me kake bukata ne taimako kake so ne sai su taimaka maka akwai mutumin da da ka taho da mota ko kuma kana ganin wani za a gan shi yana tsaye da mutane don Allah a taimaka batir motarsa ne ya sanye yake so ka taimaka masa ina kowa sai yanzu ba ma a ba da aran batirin mota duk ne mota ya san da kuma haka kawai kawai ba a ga dama ba ne Lanak naksibul ma'dum a'a watakila wani zai ce don Allah tayarsa ce take da matsala ko za ka taimaka ka ba shi jog ko kuma abin ɗaga taya kana fa da shi ka ce a ba ka da shi saboda wai kana sauri ne to maza Allah sama ba haka yake ba in dai mutum ya rasa shi in yana da shi zai bayar sannan kuma wa tu'inu ala nawa'ibil haqq sannan duka abin da yake nauyi ne in zuwa ya ga ana aikin gayya zai zo ya taimaka wata kuwa yanzu in ana biki sai ta kule daki bare yanzu da ake sanyi sai dai a dafa a kawo mata wasu kuma suna can waje suna ta aiki tukuru akwai waɗanda su kuma saboda kyawawan ɗabi'arsu da kyakkyawar mu'amalar su wato ana saurare na kuwa a saboda kyakkyawar mu'amalar su sun kasance duk inda suka sauka duka inda suka sauka wato sai ka gane sun sauka domin kuwa ba sa son jikinsu in dai abu ne na gaskiya to za a ga da su ake yi wasu kwa sun zama su sai dai a yi musu amma ba za su yi ba tunana khadija ta gaya wa annabi sallallahu kuma annabi ya san da kuma ya yadda. haka ake yi haka za haka manzo Allah sama ya ci gaba da rayuwa a zo a gabansa a zage shi ya fito wata rana kawai sai ga abu jahal yana zuwa ya zo har gaban inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ya dungure masa kai ya dake shi har sai da ya sa manzo Allah sama kuka ya ci mutuncinsa ya ci zarafinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko tanka masa dai ba sai ya kyale shi farko farkon musulunci lokacin mutanen da suka musulunta ba su kai arba'in ba saboda yana ga manzan Allah ba shi da taron jama'a da yawa yana koma gida sai ga Hamza ya dawo Ibn Abdul Muttalib lokacin bai musulunta ba ya dawo da kwari da bakarsa ya girma Annabi sallallahu amma da kaɗan a shekaru amma kuma kanin baban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi nan yana shigowa gida aka ce oh ku yanzu haka za ku bar dan dan uwan nan naku aitaccen ta cin zarafinsa ko dai ba addinin ku ɗaya ba amma ai dan uwan ku ne me ya faru aka ce ai ga abin da Abu Jahal ya masa kawai sai ya hau kan abin hawansa ya sake fita sai da ya je har inda Abu Jahal yake ya kwada masa kwarin da yake jikinsa sai da ya fasa masa goshi da wannan taban ya mutu kuma ya ce to tun da aka nema na musulunta kaga abin da Hakuri ya haifar kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe masa abokanansa kan idansa aka kashe sumayya babar ammar ibn yasir aka kashe baban ammar shine yasir din Allah ya kare yadda a gare su amma in yazo ya tara ana musu azaba take sabran ala yasir fa inna masirakum aljanna ku yi hakuri aljanna za ku shiga Utuba da Utaiba ƴaƴan Abu Lahab suna auren ƴaƴansa Ruqayya da Ummu Kalthum amma zuwan musulunci kiri-kiri matar Abu Lahab ta sa sai da aka saki ƴaƴan manzon Allah amma bai taba daga baki ya ce dan me aka saki ƴaƴansa ko wani abu ana sakin sai ce ku yi hakuri ku da gida ku ci gaba da zama ba a dade ba na Usman ya auri Ruqayya suka yi hijira da ita suka dawo aka da Madina bayan ta rasu Ummu Kulsum tana zaune ba ta yi aure bai ƙara aura Usman Allah ya ajiye Usman dan ya haɗa su su biyu baki daya su zama matansa a aljanna saboda kyakkyawan mu'amalarsa an dawo madina kai tun ana maka ma saulatu bintu hakim ta zo ta bashi labari ta ce masa ya rasulullah ya kamata kai aure matarka ta mutu baka sake aure bai ce to budurwa ko bazawara ta ce to in ka so akwai budurwa in ka so akwai bazawara ya ce wace ce bazawara ta ce to ga ga saudatu bintu zam'a mijinta ya mutu da shi da ita aka yi hijira zuwa habasha mijinta ya mutu ta zama abin tausayi ma'ana ba aure zai yi na ya ji daɗi ba aure zai yi na taimako ga kuma Aisha yar gidan ɗan uwanka Abubakar ya ce to duk a nemo mun auren nasu biyu. wannan ya aure ta a matsayin budurwa wannan kuma ya aure ta ya taimaka mata haka yake yi saboda kyakkyawan mu'amalarsa in ya ga mutum yana cikin damuwa sai ya kawo masa ɗauki. Hindu bintu Umayya ummu Salama mijinta Abu Salama tare aka shayar da su nono da manzo Allah sallallahu alaihi amma saboda cika wafa'in sa sincerity wafa'i kawai manzo Allah sallallahu alaihi yana ganin halin da ta shiga mijinta ya rasu tana cikin damuwa manzo Allah ya ce da ya ce to dama kuma mijinta dan uwansa ne sai ya ce a gaya mata zai aure ta dan ya janyo ƴaƴanta cikin ƴaƴansa haka manzo Allah sallallahu alaihi ya fahimci ai gidan sayyidina Umar Hafsa mijinta ya rasu Allah ya ƙara yadda a gare shi ma sahabi ne da shi an kashe shi a yakin da aka yi masa jina-jina aka jijji masa ciwo yar gidan na Umar bayan an dawo daga yakin da jim kaɗan kuma sai ya ci ya mutu kaga ya shahada kenan to kuma dama ga ta yar na Umar tana gama idda na Umar ya zo yi wa sai na Abubakar sai na Abubakar ya ɗan kau da kai yau sai na usman ta yi sai na usman ya kau da kai manzo Allah ce ni a bani ita an je yakin banul mustalik an gama yakin banul mustalik an ciwo ganima aka kamo har da yar alharis shi shugaban banul mustalik din kyakkyawar ya mai hankali da nutsuwa to wanda aka bawa ita aka da aka raba ganima wanda aka bawa ita ba zai iya maintenance ɗinta ba domin babban gora sai magogin karfe sai aka ce kaga wannan eh haka ne mana ai kowace kowace ƙwarya da abokin birnin ko mace ce in ka je ka auro wacce ta fi karfin ka ba za ka iya zama da ita shine wani yana ta ganin wata yana cewa hai kai mai banza kai mai banza na ce ba sai ya ji haushi kawai sai ya ce aikin banza na ga dai mace kafa ce a mace mace takalmi ce kuma dai dukkan takalmi kafa ce za ta sashi sai ta ce to sai ta juyo ta ce amma ka duba kowace kafa tana da size ai ko kuma tana da gaskiya da haka wani lokacin equality bincike akan daidaito tsakanin mace da namiji shin irin matar da mutum zai aura ce yana da kyau ba dole ba ne amma dai yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sawa auren a samu nasara a zauna lafiya ya zanto akalla mijin ya ɗari matar daraja da kima sa'annan kuma ya zanto yana da damar da zai iya rike ta lokacin da Fatima bintu kai ta zo ta ce Muawiya yana neman aurenta da Abu Jaham mazala ce to Abu Jaham dai kullum yana kan hanya mata ne ke kuma mace ce mai kawazucin miji kenan ko in mijin ke tafiya ba za ki iya jin daɗi to dan kar ya bakki cikin damuwa maza Allah sai bai bata shawara ta auri Abu Jaham ba ko kuma ita ƴan lela ce ba a taɓa ta shi kuma yana duka kun ga an samu matsala kenan ko ya ce mu'awiya kuma su'ulukun talaka ne lama da lahu ba shi da kuɗi ba wai talaka fankan fayo ba a'a ita wannan macen tana buƙatar mutumin da yake da halin da zai iya maintaining ɗinta a ɗabi'arta shi kuma mu'awiya yanayin tattalin arzikinsa ba zai ba shi ikon ya iya riƙe ta ba saboda ba shi da kuɗin da zai iya maintaining inta aka ba ta shawara kar ta aure shi wannan baiwa da wannan mata da aka kamo sunanta safi'a sunanta juwairiya bintul harith sai aka ba shi shawara kamata yayi ya je ya siyar da ita a wajen wanda zai iya siyanta kawai sai aka gaya annabi sama yan nan da aka kamo fa tana da daraja tana da kyau tana da kaza 'Yan manyan mutane ce da ma zai siye ta manzon Allah ya ce to a kirawo shi nawa zaka siyar aka yi ciniki manzon Allah ya biya to sai maza Allah ya kalli girmanta a lokacin da take yakanta ta zama baiwa sai ga wannan ta fi cancanta da ci gaba zama da ya sai ta musulunta sai maza Allah ya ce to idan kin yarda zan aure ki amma sadakin da zan baki shine in yan taki ki zama ya zan yan taki in aure ki sadakin shine yan takin da ne ce ta yarda saboda kirkin manzo Allah sama ya aure ta kun ga wannan ba kyakkyawan hali bane da kyakkyawan mu'amala to me ya faru a ranar da manzon Allah ya aure ta duk wanda yake da baiwa yar banin mustalif sai ya ce a'a sun zama surukan mu kenan ya za a yi kuwa surukan manzon Allah mu rike su a matsayin bayi a ranar an yanta bayi sun fi ɗari saboda albarkacin wannan kyakkyawan hali na annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafi sai ga wani balaraban ƙauye nan yana zuwa ya ratso mutane je ya shaƙe manzon Allah sallama sai da bargon da ke jikin manzon Allah sama shatin sa ya fito a jikin wuyansa sai ya ce sahabbai an yi ta manzon Allah yana ku kyale shi sai ya ce an ce dukiyar Allah tana hannunka ba ni ba ni nawa to in dukiyar Allah tana hannunsa a haka za ka karɓi nakan sai ya ce to sake ni sai da ya sake shi sai manzo Allah ya ce ku dauke shi ku je baitul mal ku bashi iya abin da zai iya fahimta kenan aka dauke shi aka je aka bashi kenan kuma sai ya zo abin ya bashi al'ajabi da yawa sukan zo don su cutar da annabi sama amma da kyakkyawan mu'amalarsa sai su haƙura sai su musulunta manzala su sulama ya iya shiga tsakanin mutum da mutum in sun yi faɗa akwai lokacin da safiyatu bintu tukuyayi bin akhtab matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babanta ba yahude ne kuma bai musulunta ba wata ran sai suka yi fada da Hafsa sai Hafsa ta ce Safiya yar gidan Yahudawa sai magana ta yawa Safiya zafi sai ta fashe da kuka sai manzon Allah sama ya shigo sai ya same ta tana kuka ya ce me ya faru ta ce ya rasulullahi Hafsa ce take ce min ni yar Yahudawa ce a zahiri dai ai yar Yahudawan ce babanta ba Yahude ne amma duk da haka a gaya mata don a bata mata rai bai kamata ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to aiko wallahi ke jikar annabi ce domin aka bi nasabarta da tana tikewa zuwa ga annabi haruna dan uwan annabi musa kuma yanzu annabi ne yake aurenki don haka wace daraja ce tafi wannan kwantar da hankalinki kun ga an gama da bangaren ta ko amma inda wani mijin ne to sai sun yi faɗa da hafsa kuma to amma da yake manzon Allah ne ba faɗa kawai sai ya juyo ya samu Hafsa Hafsa a gabanta aka yi wannan da ta ji sai ya ce ittaqillaha ya Hafsa ke kuma ki ji tsoron Allah Hafsa shikenan daga nan maganar ta mutu bata sake tashi ba a Jarir ibn Abdullahi al-Bajali Allah ya kare yadda a gare shi yace wallahi tunda na musulunta ban taba hada ido da manzo Allah sai mun murmushi ban taba kallansa ya kallan ba sai kuma wannan jarir ne ya faɗa amma kowane sahabi in ya haɗa ido da manzo Allah sama sai manzo Allah ya masa murmushi dan ya shigar da farin ciki zuwa a cikin zuciyarka yaro karami ma zai zo ya kama manzon Allah ce zo ka raka ni manzon Allah ya bi shi su je ya raka shi ya je wajen wasa sai ya aje shi shi kuma sai ya dawo yana wa yara wasa in ya shigo ya shigo ya tarar da ƙanin Anas ibn Malik kamar yadda Anas ya faɗa yana cin abinci to da ya tashi kamar yanayin cin abincin ba yadda ya kamata ya ci bane sai manzon Allah ya tsaguna kusa da shi ya ce ya gula kai dan yaro san millah in zaka ci abinci kai bismillah wa kul bi yaminika kuma ka ci da dama wa kul mimma yalika kuma ka ci gabanka dabban mu ne yanzu kada Allah san haka ake cin abinci ka ci kazanka ka ci kaza yaran sai zagin su muke yi ba irin lutufi Wazala sallallahu ya shigo ya samu ɗan ƙanin Anas bin Malik wata rana yana da wani tsuntsu nughair sai tsuntsun ya mutu yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka kamar ransa zai fita saboda yadda yake san tsuntsun ran nan manzo Allah ya shigo ya same shi sai yake tsokana sai ya ce ya aba umayr ma fa'ala nughair yaro ma amma an sa masa alkunya muku yanzu in ɗanka ya sa alkunya ka ce to yaran yanzu kenan ba su tafasa ba za su ƙone don rashin mutunci ko auren duka duka shekarar ka za ka sa wani kan amma manzo Allah da kansa ma ya sa mai Abu Umair yace ya aba umayr ma fa'alan nughair ina dan tsuntsun nan naka dan ya tuna masa kukan da ya ayi dariya Anas dan Malik yace shekara ta goma ne wa manzon Allah sallallahu alaihi hidima amma manzon Allah sallallahu alaihi bai taba ce min me yasa kai abu kaza ba idan ban idan nayi kuma bai taba ce min me yasa ba kai abu kaza ba in ban ba yace wata ran matan su za su sa ni a gaba su ne mun fada akan wani abu manzon Allah in ya shigo ya ce ku dan Allah ne isa da Allah ya kaddara da yayi sai ya kwace shi a wajen matansa kuma duk sanda ka zo da matsala manzo Allah sai ya warware maka ita to wannan shine kyakkyawar mu'amala to haka sahabbansa suka gani haka suka ci gaba da yi sai na Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi mista dan yar uwarsa ne yar eh, wato babar mistahu cousin din sayyidina Abubakar ce to dan haka sayyidina Abubakar ya dauko mista ya dinga bashi abinci a gidansa yana cikin wanda suka yi hijira to sai aka yi wa nana Aisha sharri sai zan hadda mista a cikin wanda suka yi wa nana Aisha sharri sai na bakar yana gani sai ce wallahi ba zan ƙara ba wa abinci ba na daina daga yau sai Allah ya saukar da walaya ta ulul fadl minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu su hakuri su kau da kai su yi rangwame ala la tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allahu ghafurur rahim tun daga ranar sai na baka yace wallahi to na dawo masa da abincin nasa kuma bazan sake daukewa ba ko me yayi sai na bakar ya nuna cewa shi da ne kuma dan halal ne haka sai da Umar yake Allah ya kare yadda a gare shi yana kan mimbari yace ati'u ati'u amirakum ko akum wasma'u ati'u wasma'u ku saurara ku ji kuma ku yi da'a wani ya tashi ya ce la ta'ata laka wala sum'a ba za mu ji ba ba za mu yi da'a ba sai kai mana bayanin abu kaza sai na Umar zai tashi Abdullahi dan Umar ya ce ga ya musu yadda abin ya kasance sai Abdullahi dan Umar ya ga musu kuma shikenan ta wuce wata mata ta zo sai na Umar ya tashi ya ce mun ga yanayi ya canja dan haka dole za mu sa wa mutane gejin abin da za su dinga biya na sadaki wata mata ta tashi ta ce wallahi Umar bai isa ya hana abin da Allah ya iyakance abin da Allah da manzansa ba su iyakance ba sai na Umar ya tashi ya ce lalle wannan mata ta yi gaskiya Umar ya yi kuskure ya fasa abin da ya ce zai saboda kyakkyawan mu'amalarsa wata rana ya taho da kaya niki-niki a bayansa yana zuwa sai ya hango wasu mutane suna gano sai suka turo gida suka rufe sai ya ga alama kaman giya ce a gidan suke sha suna yin wani abu ne na alfasha kawai sai ya su wajen sai ya bubbuga musu kofa ku buɗe Umar ne Amirul Mu'minin ya ba su umarni suka yi sai jikinsa bai bashi ba ce to mutanen nan sai ya je ya kama su ya musu hukunci akan abin da suke sai ya sauke kayan sai ya haura katangar gidan yana leƙawa sai gan su tsamo tsamo a cikin laifi su kuma ba su zai shigo ba sai kawai suka ce ka ji tsoron Allah ya amiral mu'minina idan mu mun saba wa Allah ta bangare ɗaya kai kuma ka saba Allah ta bangare uku Allah ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kai kuma ka shigo ba tare da an baka izini ba Allah ya ce wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum kuma kai ka shigo kuma Allah ya ce wa atul buyuta min abwabiha wa laysa al birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha Allah ya ce ku shigo gida ta kofa kai kuma ka hauro kuma Allah ya ce wala tajassasu kada ku dinga binciken laifi kai kuma ka zo binciken laifi sai ya fashe da kuka ce to ku yi haƙuri ya ma manta da me ya zo yi ya maza ya fice yana istighfari ya bar su yanzu gobe za su ƙara aikata wani laifin haka sayyidina Usman yake Allah ya ƙara yadda a gare shi haka sayyidina Aliyu yake Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda duk da za mu ta kawo misalai misalai nasu lokaci ba zai bari ba to haka suna na Aisha suke haka ragowar matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke wata rana safiya matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin mulkin sayyidina Umar sai kawai aka zo aka gaya sayyidina Umar cewa safiya har yanzu tana tana girmama ranar asabar kun san yahudawa ran asabar ce ranar su ba juma'a ba ko to ita ran asabar sai ta ci kwalliyar ta ta yi komai ranar asabar mana ita ba juma'a take so ba asabar take so kuma tana ziyartar yahudawa a ɓoye kuma dai ana so an kawo wato an yi mata munafunci a wajen sayar na umar Sai na umar ce a a kirawo ta aka kirawo ta ya ce ga abin da aka zo aka gaya mana an ce kina kaza kina kaza sai ta ce to ya amirar mumina wallahi dai tun da Allah ya girmama ni ya karrama ni da musulunci ban ƙara nuna sha'awa ta ga ranar asabar ba sai juma. wannan duk wanda ya faɗa ya zalunce ni amma yahudawa ka ina ziyartar su a fili ma ba koyi ba saboda a ciki akwai yan uwan mahaifina da yan uwan mahaifiyata suna da haƙƙin zumunci a kaina sai na umar ya ce wallahi dama ni na san ba zai huce haka ba baiwar Allah sai da ce amma aminu da Allah wa ya gaya maka wannan magana sai ce ga ta nan baiwar kici ya nuna ta baiwar ta fa mai mata aiki sai ta juya ta ce ke ko baiwa Allah ban cika ba kyautata muke nake ba me yasa ke ko kika yi haka me ya janyo sai ta ce wallahi shedan ne sai ta ce to shedan so yake ya raba ni da ke kenan to ko shedan yayi ƙarya sai dai ya mutu ki je na yan ki saboda Allah in ke ce ba tabban zaki tsalle ne ki dira akan ruwan cikinta zagin da zaki mata ma Allah ne kaddara da yar aikin ki ta zai ta miki sharra a wajen mijinki ta je ta samu mijinki ta ce to in baka nan maza ne suke shigowa gidan nan to me ki ce ke kuwa ta ake ce to munafuka so take in fita ta shigo tabban to amma ita ba haka ta yi ba to yanzu dan Allah wannan matar har abada za ta kare mata shari za ta kare mata shari to haka dai sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama suke to idan ka taho tabi'ai ma da suke biye da sahabban tabi'i tabi'ina ma da sauransu imamu malik Allah ya ji kansa da rahama lokacin abu ja'far al-mansur halifancinsa gwamnan madina ja'far ibn waye ya sa saboda fatawa da imamu malik yayi yi a mutum a tilasta masa ya saki sakin biyu wannan ya saba wa ra'ayin gwamnati a wannan lokacin yasa aka kamo imam malik aka yi masa dan banzan duka har sai da ta kai hannunsa ma baya iya hada hannunsa ko haka ba zai iya yin ba zai iya yin kabaru ba a sallah sai dai ya saki hannunsa saboda yadda aka jinyata shi lokacin da Abu Ja'far al-Mansur ya zo ya tarar da Imam Malik ya zo hajji ya biyo domin wajen Imam Malik domin ya sa a bashi haƙuri Imam Malik ya ce ai wallahi tun daga lokacin na yafe ko ma sake ji a ba ba a cikin zuciya imamu abu hanifa allah ya ji kansa da rahama wata rana yana yana masallaci sai ga wani ya shigo yana shigowa ya kalli imamu abu hanifa ya ce kai ne abu hanifa ko ya ce ya eh, ce munafiki a fuska ku nuna mutane ku na allah ne amma kun fi shedan shedanci ya dinga zaginsa yana cin mutunci abu hanifa bai ce masa komai ba ya zage shi ya zage shi ce yau sai na tona maka asiri duniya ta san kowa ya kai kamar da yadda ake wa malamai duk wanda ya samu dama ya ci namansu sai ya ci namansu sai da ya game wa Abu Hanifa tatas Abu Hanifa ya rasa ne zai ce ya yi hawayensa ya share ya tashi ya fita daga masallaci ana kallon mutumin ya bi shi ya ci gaba da zaginsa har sai da Imam Abu Hanifa ya je kofar gidansa zai shiga gida sai ya tsaya mutumin ya ci gaba da zagin sai kuma mutumin ya yi shiru ya shiru sai Abu Hanifa ya ce bawan Allah ka gama saboda ba na so in takura maka in shiga gida akwai wani abu da kake so ka faɗa min baka faɗa ba saboda ban sani ba watakila a cikin abin da ka faɗa in samu abin da zan iya gyarawa a cikin munanan halaye na sai kuma mutumin ya shiru sai ce to me yasa baka rama ba ce to ya zan rama na sani ko daga sai kake sai ce to dan Allah ka yafe min wallahi duk ƙarya nake ce wallahi tun da na fito daga masallaci na ma dama na yafe ma yanzu wannan gaba in yaji ana zagin abu hanifa ba ali zainul abidin jikan sayyidina aliyu dan gidan sayyidina husaini Allah ya kara yadda a gare su baki daya sun dan samu sabani da shi da alhassan ibn alhassan ibn ali dan cousin ɗinsa kenan ko dan gidan sayyidina hassan shi kuma dan gidan sayyidina husaini ne to kura bari damusa bari a wannan su ne na manya to shi alhassan ibn al-hasan sai ya shigo masallaci yana neman zainul abidi aka ce gashi can ya zo ya yi masa tatas a gaban jama'a ya gama cin zarafinsa shi kuma zainul abidi zai shiru bai ce komai ba har sai da wannan ya gama cin zarafin nasa ya komai kawai sai sai ya tashi ya tafiyarsa sai can cikin dare zainal abidin sai ya shirya sai ya tashi ya tafi gidan alhassan ya kwankwasa alhassan ya buɗe sai ya ce ɗan uwana game da abin da ya faru tsakanin shine na zo game da abubuwan da ka faɗa na ji duk ka faɗi abubuwa game da ni to Allah ya saka maka da alheri in dai da gaske kake lalle ina yin waɗannan abubuwan da ka faɗa to ka taya ni addu'a Allah ya yafe mu Allah ya gafarta mu kuma ya yafe mu in kuma ƙarya kake yi to ina fatan Allah ya yafe maka kada ya kama ka da laifi na baka lafiya akwai mu'amala da tabu wannan babu wata rana mu'awu ya dan abi sufyan Allah ya kara yadda a gare shi yana tafe sai ga wani daga cikin wato a daga cikin talakawa yana so yi wa mu'awiya magana shine fa amirul mu'minin a lokacin yana cewa assalamu alaika ayyuhal ajir kai ɗan da ko ma'aikaci wanda muka sa mana aikin kwadago aminci Allah ya tabbata a gare ka fadawa suka daka mai tsawa mu'awiya sai ya ji sai ce me ya faru aka ce kaji abin da ake cewa yana cewa ayyuhal ajir wai kai ne ma'aikaci ɗan kwadago ya ce wallahi shi ya san kowaye ni haka nake ajir ne ni domin ni ba a bakin komai nake ba a wajen Allah sai ya haƙura wata rana sai na ma'awai sun samu matsala da shi da abdullahi bin zubair akan wani fili na fili ne ko gona tasa tana jikin ta abdullahi bin zubair to shi abdullahi bin zubair yana da zafin takaicin matsalar da ta faru tsakanin sai na ma'awai da sai na aliyu Allah ya ƙara yadda a gare su sai sai na ma'awai sai ya nemi a sayyidina Abdullahi bin Zubair ya ƙara masa taku ɗaya domin ya tada katanga a jikin gonar tasa ana aika masa aka gaya wa Abdullahi dan Zubair ya ce to a gaya musu masu cin hantar mutane da isa ba ana gaya wa Muawiya sai ya murmushi sai ya ce to a gaya masa ɗan gidan zatun nitsaƙai sirikan manzon Allah wasallama ni na ma ban masa tawo gonar gaba ɗaya ya haɗa tun daga lokacin sai ibn zubair yake jin nauyin muawiya to haka suke imam shafi'i Allah ya ji kansa da rahama an ci mutuncinsa an taka shi amma ya yi haƙuri bai taɓa tankawa ba wata rana shi da ɗalibinsa yunus ibn abdul a'la suka tattauna akan wata matsala to shafi'i ya faɗa yunus ɗin ya faɗa aka musu aka zafi kowa ya fusata har aka rabu to sai Yunus ya damu da yawa wata rana sai ya gamu da Imam Shafi'i akan hanya sai Imam Shafi'i ya ga ya dan da kai sai ya bi shi ya janyo hannunsa ya ce ya Aba Musa haba Abu Musa yanzu dan Allah dan mun samu sabani akan mas'ala ɗaya. ba gwanda mu zauna mu ci gaba da yan wantakan mu ba sai ya ja hannunsa ya rungume shi shikenan magana ta wuce shi Yunus ya ce wallahi a lokacin sai na fahimci fiƙihu da fahimta ta wannan malamin imam shafi bayan da za ka taɓa su wai su rama ibn hubaira Allah ya ji kansa da rahama waziri ne shi wazir ibn hubaira ga mulki ga tsoron Allah ga wadata ga ilimi to ana majalisi yana yana majalisi yana cikin ana karatu sai aka zo kan wata mas'ala sai shi ibnu Hubaira sai ce wannan mas'alar duka a cikin malamai imamu ahmad ne ya tafi akan ta kawai malik bai tafi akan ba abu hanifa bai tafi ba shafi'i bai tafi ba to akwai wani malami ba malike a wurin kawai sai ya tashi sai ya ce ba haka bane ba imamu malik ma ya tafi akan wannan matsala to majalisin ibn hubaira duka mahanshaƙan malamai ne a wajen sai ibn hubaira ya ce to shikenan a je a ebo littattafan malikiya aka baje littattafan malikiya aka baje sai aka ga malikiya ba su tafi akan wannan matsalan ba sai rago sai ya sake cewa tabbas maliku ya tafi akan wannan matsala malamai suka ce gashi mun duba kai kuwa aka yi ta yi mutumin nan amma saboda bala'in naci da musu ya ce shi san malik ya tafi akan wannan matsala sai ran ibn hubayra ya ɓaci sai ya ce ayyu bahimatin an kai wani irin dabba ne duka malaman nan baka ganin mutuncinsu da girmansu a ce maka malik bai tafi baka ce kai baka da hankali ne kawai mutumin sai kuma ya shiru in kai ne za ka kara dawa makarantar a ce ma dabba gobe kuma sai ya dawo aka ci gaba da karatu za a fara karatu ke nan mai karatun zai fara karanta sai ibn hubayr ya ce ku dakata kada a fara karatun nan jiya wannan bawan Allah ya yi mana naci akan wata mas'ala kuma har ya fusatar da muhammin gaya masa magana to da Allah ya yi haƙuri nacin da ya ne ya janyo muka wannan magana amma ba za a fara katu ba sai ya rama abin da na gaya masa saboda haka yanzu ya rama ya rama abin da na faɗa masa Shi kenan sai ya ce a'a shi wallahi ba zai rama ba ya ce a'a shi kuma sam ba zai yadda ba saboda jiya ya kasa bacci saboda kalmar da ya gaya masa shi kuma yana cewa wallahi ba zai sai ya fashe da kuka shi ma sai ya fashe da kuka majalisin duk sai aka yi ta kuka saboda kyawo kyakkyawar mu'amala irin ta malaman nan biyu sai ce to shi wallahi ba zai amince a ci gaba da karatun nan ba sai dai a yi wa ita wannan kalmar kima ta kuɗi sai ya biya sannan zai samu ya ce mai kai wace irin dabba ce wannan kalmar da ya gaya masa amma ke so nawa kika taɓa gaya wa kanwarki ko yaki banza dabba jaka haka fa ake cewa sai kin biya ta ranar alkiyama an bata yafe ba to kun ji abin da ya faru yan uwa ƙarshe sai ya ce to sai da ƙarshe shi da kansa ya ce to a bashi dirhami 100 dinari ɗari kai aka je aka ɗauko dinari ɗari aka bashi kaga yadda kyakkyawan hali yake da kyakkyawan da kyakkyawar mu'amala wanda wannan shi zai sa mutumin da yake kin ka ma sai ya dawo yana son ka idfa billati hiya ahsanu fa idhal ladhi bainaka wa bainahu malar ruwa ka kawo min da asanyin nan ina ma laifin lemo ko kuma shayi <laughs> fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim to haka malaman suke Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji kansa da rahama shekara nawa aka yi ana dukansa ana zane shi ana ɗaukarsa daga wani kurkukun zuwa wani kurkukun aka kashe abokanan buga wasu akan matsala ɗaya takan sai ya ce wai ƙur'ani halittarsa aka yi amma daga ƙarshe da Allah ya taimake shi aka yaye masa wannan mihinar da wannan musibar da aka zo ana tambayarsa game da abu ishaq al-mu'tasim billah wanda shine wanda ya sabbaba masa wannan bala'in ya dinga zagi ya dinga sawa ana zane shi kuma yayi rantsuwa Muhammad Amun yayi rantsuwa sai ya kashe shi yace ina wayannan suna da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ran alkiyama kuma su kuke a turo ni a ce na kawo karar wallahi na yafe musu har abada in dai matsala ta ce to ba su da matsala ni kam na yafe musu har abada haka malamai suke shekul islam ibn taimiyya allah ji kansa da rahama tun da ya taso yana karami ya fara fatawa har ya mutu karshe a kurkuku ya mutu kuma duk kurkukun da yake shiga malamai ne suke sawa a sashi a kurkuku sun ci zarafinsa sun wulakanta shi akwai lokacin da sai da suka sa aka tara masa gajiya aka yi masa dukan tsiya aka fatattake shi ma karshe akan matsalar da shi ne yake da gaskiya karshe ya koma can wani masallaci a bakin wani gefen wani kogi har sai da sarkin garin hankalinsa ya tashi ya tattara mutane masu daraja da manyan mutanen gari aka ce wannan mutumin an zalunce shi kar Allah ya kama mu da laifinsa da aka aje duk inda yake a nemo shi a bashi hakuri aka dinga kewayawa da yar aka samo shi a bakin a cikin wannan masallacin aka ce masa to bawan Allah gashi mun zo da mutane da za mu sa su su kona garin nan gaba ɗaya za su kona da ka zo mu je ka nuna waɗanda suka yi maka amma sai ya ce ina ni wallahi na yafe musu tun kafin ku zo nan don haka nan ne zan sa a wani bata musu rai suka juyi duniyar nan suka ce ina ana mutum ba zai juyi ba dole haka aka haƙura da shi lokacin sarki a annasir malikun nasir yana sarauta to a lokacin bugayen malaman nan suka dinga zuwa suna sawa ana kama ibn taymiya ana kulle shi a kurkuku ba irin kurkukun da ba a kai shi ba an azabtar da shi an masa kaza an masa kaza to ana nan muzaffar din sai ya shirya ku sai ya hambarar da gwamnatin malikun nasir sai ya kwace mulki sai ya kama malikun nasir to da ya kama shi wayancan malaman na fada malam fada sai suka tattaro kuma sai suka dawo wajen wannan muzaffar sai suka ringa faɗar ma sharrin shi al-malikun nasir an gane to ana nan ana nan malikun nasir an kore shi amma ya dinga bi a hankali har Allah ya taimake shi ya hambarar da gwamnatin wannan muzaffar din rukunud daula a rukunud din da ya kwace mulkin a hannunsa da ya hambarar da shi su kuma wancan malaman da suna karkashin su suka dagin din wannan sarkin yanzu kuma ya za sai suka tsalla tsalla shi kuma sai ya ce to shi kenan tunda haka ne shi ma yanzu zai dau mataki na siyasa akan malaman nan duk sai ya yasa aka kakkama su sai ce to ai su suka sa dama na kulle ibnu taymiya ashe ibnu taymiya ya fi su gaskiya yasa kawai ya shirya aka kai shi kurkuku yasa aka saki ibnu taymiya aka kawo shi har fadarsa yace to abin da nake so da kai shine kaji kaji halin da ake ciki lokacin da nake kan mulki kaga wasiƙan malam wani da ya rubuto cewa in kashe ka kaga ta wani shi ma ya ce in kashe ka ka gansu ka gansu ashe munafukai ne malaman nan ƙarshe da aka hamɓar da gwamnati na kuma sai suka koma gindin wancan nema abin da suka yi maka na shirin sai suka dinga yi min da aka yanzu na janyo ka na matso da kai kusa da ni ka gaya min me kake so a yanzu ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban san san da sarakuna da shugabanni suka fara la malaman kake gaya wannan magana ce kai ibnu taymiya kalli fa sa suka yi a kashe ka fa kalli fa malam wani fa su suka sa na kulle ka fa su suka sa ne kaza ya ce to ai ba kai suka yi ba ni suka yi wa ina ruwanka wannan abu ne namu na masu karatu ya ce kakka ba ni kunya mana ya ce ai kuwa wallahi in ka kashe waɗannan malaman to kana cikin gadari gwamnatin kama ba za ta ɗore ba wa Allah yake kallo yake tausaya muku in ba su ba wa ke ilmantar da jama'a in ba su ba ya wanke malaman nan tas ya gwala wannan sarkin ya ce kuma ba na tare da kai kuma in ka kuskura ka ce za ka yi musu wani abu zan yaƙe ka shi yasa wani yake cewa wadittu ni wallahi ina ma dai a ce ni in samu damar iya mu'amala da abokanai na kamar yadda ibnu taymiya yake mu'amala da makiyansa akwai wani malami hamshakin malami ba maliki wanda ya dasa wa ibnu taymiya mummunar gaba gaba ta ƙin ƙarawa to suna cikin haka sai Allah ya sa ya mutu yana mutuwa ibn al-qayyim da kansa izo iga ibn taymiya yace al-bashirin ka yace yace Allah ya karbi rayuwar wannan mamuguncin malamin da yake cutar da kai ibn taymiya yace da ibn qayyim haba bawo Allah ina ganin ka da nutsuwa da hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ta yi rashi take bai zame ko ina ba sai gidan shi wannan malamin yana zuwa yace da iyalansa abin da nake so da ku shine ina muku kyakkyawar ta'aziyya Allah ya gafarta masa kuma ni yanzu na maye gurbinsa duk wani abu da yake muku na rayuwa kar ku yi kukan rashinsa a zo waje na ni zan ci gaba da yi maƙinsa ba kuma wannan shi ya faru tsakanin ibn jarir al-tabari da dawud al-zahiri sanda dawud al-zahiri ya rasu irin kyautatawar da ibn jarir al-tabari ya wa dawud al-zahiri to haka ake son kyakkyawar mu'amala kai ko kai ne da gaskiya in ka fahimci cewa bayyana gaskiyar amfaninta bai kai Kyautata wa mutanen ba to ka kyautata shi ya fi ibnu hajar al-asqalani Allah ji kansa da rahama malamin sa nuruddin al-haythami yayi wani babban littafi da ake kiransa majmu'uz zawaid wa manba'ul fawaid ya tattara hadisan da ke cikin musnad al-imam ahmad da mu'jam da mu'jam at-tabarani al-kabir da mu'jam as-saghir da mu'jam al-awsat na tabarani da musnad al-bazzar da musnad abi ala wannan littattafan guda shida hadisan da ke cikin su waɗanda babu su a cikin bukhari da muslim da tirmidhi da abu dawud da nasai da ibnu majah sai wannan zawa'i din ya tattare sai ya shashafa isnadai to ibnu hajar yace na karanta majma'uz zawa'i din na ga littafi ne mai fa'ida to amma shi haisani Allah ya ji kansa da rahama yayi kusakurai da yawa akwai abubuwa da kuskure ne shi ya zaci daidai ne to ibnu hajar din shine dalibi yace sai na tattara wayannan kusakuran a waje guda ina so in fitar da littafi sai labari ya je kunnan haisani aka ce ai ɗalibinka ibn hajar ya tattara ka yanzu zai yi littafi ya saki sai hankalin haisani ya tashi amma bai hana ibn hajar ba sai ya damu sai labari ya zo ibn hajar cewa haisani ya damu da wannan abin da ibn hajar ya kawai ibn hajar sai ya kona littafin ya fasa gaba shi da kansa yake cewa wa kuntu qad tatabba'tu awhamahu fil majma' fa ni, annahu balagahu zalika fa shaqqa alaihi fa taraktuhu da yayi da mun samu fa'ida amma ya fi kula da fa'idar kada malamin ya ransa ya ɓaci dan haka ko raddi ka yi in kasancewa in kai raddin akwai wani mutum na alkhairi mai kirki da abin zai dame shi to saboda kyakkyawan mu'amala abin da ake so kakkayi ka kyale ibn taymiya yana cikin kurkuku kun san a kurkuku ya mutu to sai aka hana shi an saboda yana kurkukun ma rubuce-rubuce yake sai aka hana shi alkalami aka hana shi tawwada aka hana shi littafi kawai aka bar shi a haka to lokacin da ajali ya zo masa kamar yadda ibn qayyim yake faɗa yana cikin muguwar rashin lafiya rashin lafiyar tasa ta tsananta to wani daga cikin mugayen malaman da suka sabbaba sa kurkuku sai ya dan dai tunani ya ga dai kai yanzu mutumin nan in ya mutu me zamu je mu ce da Allah sai ya samu ya haɗa kai da wasu masu tsaron kurkukun ya ce shi dai yana so ya ga ibn taymiya izo ya samu ibn taymiya a cikin mawuyacin hali ya tabbatar da wannan da ƙyar zai tashi sai ya ce bawan Allah in faɗa maka gaskiya tsakanin da Allah mun zalunce ka amma ni dai dan Allah ka taimaka min ka yafe min dan in je na koma ga Allah ban san me zan da Allah ba ibn taymiya ya murmushi ya ce wallahi da kai da dukkan wanda suka sa hannu a kawo nan tun shigowa ta nan na yafe mu ka je duk ka gaya musu ba wanda na kullata in dai ni ne su shiga aljanna ba na. haka manyan mutane su girmama na gaba tausayawa na ƙasa kyautatawa dukkan wanda ya cancanci a kyautata masa a wannan zamanin bin Allah ya ji kansa da rahama Sheikh abdul'aziz bin bas makaho ne babban mufti na Saudiya shekul azahar, shugaban jami'ar azahar na wancan lokacin ɗanɗawi allah ya ji kansa da rahama lokacin da bin bas yake shugaban jami'ar islamiyya ta madina shekul azahar a lokacin shi ne shugaban ɓangaren tafsiri a madina an aro shi daga azahar kafin ya zama shekul azahar. to a lokacin yana kan tafarki na sunna domin yana da tafsirinsa da ya kama ikhtisar ne na tafsirin ibn kathir ya yaɗa duniya ma mutumin an amfana da shi amma da ya koma misira saboda yanayi na siyasa aka yi masa shekul azhar sai ya canja ya koma aqida ashariya kuma sai zumto yana yaƙi da sunna to tunda an ce shekul azhar kusan shine babban malami a misira sai wani dalili ya sa ya zo Saudiyya. to a cikin wuraren da zai je zai kai wa bimbaz ziyara tunda an yi lokacin da a ƙarƙashin bimbaz yake kuma bimbaz shine shugaban malamai a Saudiyya. to don haka sai malamai suka taro manyan malaman saudiya sai suka ce to ala gafarta malam dama ta samu ta da'awa bawan allah nan yana yana kawo hari ga aƙidar salafiya ta sunna to muna so ku yi muƙabala duniya ta ji a gaya masa ra'ayin sanada da me yasa ya bar ra'ayin sanada da bin ba ce to shi shikenan kakku da mu za a yi hakan insha Allah suna zuwa sun haɗu da Shekul Azhar za a ci abinci za a yi liyafa haka da sauransu sai bin baz ya ce da shi a ranka ya daɗe shekul azhar ne ra'ayinka mu tattauna akan matsaloli na aƙida da muke da saɓani to shi shekul azar ya san me za a tattauna a kai sai ce da bin bas ala ta malam ni ba ne a wajenka kuma kai an san ka da karamci tattaunawa akan wannan topic din zai iya sa damuwa a zuciyata ko damuwarka ina ganin mu bashi yace Allah ya baka hakuri mun bashi kamar yadda kake so bai karasa da magana tab an kai ne ya ce zaka ce to jama'a kun ji tun anan an cinye shi an kure shi mu ne yanzu muke son mu yi muƙabala da mutum don mu kure shi mu nuna wa duniya cewa yayi kuskure Imam Shafi ya ce ko ni ban taɓa muƙabala da mutum ba sai ina roƙon Allah ya sa shi ne da gaskiya domin ni in fa'idanta da gaskiyar tasa fiye da a ce ni ne da gaskiya shi ya biyo ni wata rana wani mutum ya zo wajen bimbas ya ce don Allah yana so ya taimaka masa da rance na kuɗi riyal dubu ɗari bakwai miliyoyin kuɗi ne a Najeriya ɗaruruwan miliyoyi riyal dubu ɗari bakwai ya ce saboda wata harka ce ta taso kuma ya rasa inda zai samu kuɗin bimbas yana da kuɗi sai ya sa hannu aka bashi a ofis ɗinsa aka fitar masa da naira riyal dubu ɗari bakwai bawan Allah nan wani tudu wani gangare kila ya saka wannan kuɗin sun salwanta sai ya daina zuwa makaranta aka ma daina ganin sa wallahi mai ruwa yake gaya mana cewa daf ya rage da rasuwar bin bas ya kusa mutuwa kawai sai ya cina mutumin nan maƙudan kuɗi ne fa in mutum ya bawa iyalinsa wannan kuɗin in ya mutu to hajji ko shi sai sun zo sun tarar da kuɗin ba za su ta gayyara ba ya ce ina bawan Allah nan ne aka ji dai cewa dai ba wani labari sai ran nan ya zo ofis sai ya sa sakataren ofis nasa ya buga masa waya aka buga ofis waya ofisin wannan mutumin zai mutumin ya dauka aka ce mai daga ofishin bimbaz ne bimbaz yana son magana da shi mutumin yana makyarkyata bimbaz ya dau wayar ya ce bawan Allah kwana biyu ba ma ganin ka ba ma jin daɗi ya ce kuma na yi wata mantuwa so nake in gama kuɗin nan fa barance na baka ba kyauta na baka sura kakkasa wata damuwa a zuciyarka da Allah a dawo a ci gaba da karatu ba wanda ya ji kuma sai da ya mutu aka samu wannan labarin an ce wata ran wani ya zo wajensa neman taimako ya zo neman taimakon riyal dubu goma riyal dubu goma a yanzu nawa kenan naira miliyan miliyan ɗaya da dubu ɗari uku kenan taimako ko wani talaka daga ƙauye ya zo wani taimako mu yanzu taimakon da ake nema a wajen mu ai iya na kwanan shinkafa ne ko buhun shinkafa in ya tsananta amma bin bas kawai ya rubuta shi neman taimako yi kawai mutumin sai bin bas ya sa aka yi masa aka rubuta masa cek na riyal dubu goma to kun san balaraban ƙauye ga ƙauyanci to a cek ana rubutawa da da in words ko a jikin cek za ka rubuta kuɗin misali 10,000 riyal za ka rubuta 10,000 riyal kuma za ka rubuta in figures ko to shi bai iya karatu ba bai san an rubuta in words ba amma ya san yadda ake rubuta nan ba kuma zero a wajen laraba digo ne sai ya samu biro irin wanda aka yi rubutun sai ya ƙara ɗigo ɗaya a wajen riyal dubu goma sai ya zama nawa dubu ɗari ko sai ya zama dubu ɗari to yana zuwa wajen kashiya a banki kashiya ya karɓi abu yana karɓa sai ga akwai inconsistency ga contradiction nan an sa 100,000 nan kuma in what an rubuta 10,000 to wanne ne daidai sai ya zama cikin yawa wato. kun ga irin wannan akwai wani abu da ake a banki sai a rubuta a dan kawai in ka je karɓar kuɗi a banki in dai ba cek ɗinka ba ne in ka ga an sa dan to kawai dai da matsala ma'ana drawers attention needed ana buƙatar shi wanda ya rubuto cek ɗin ko ya zo ko kuma ya sake rubuto wani ana dai buƙatar bayani daga wajensa to har ya rubuta masa DAN ɗin sai kuma ya ya ce sai tura wa shugabansa ya ce da Allah duba cek ɗin nan ka gani kaga wata matsala shi kuma yana gani aka ce a miƙa manaja ana kaiwa manaja manaja sai sa aka kira mutum aka ce nawa aka rubuta ma ya ce dubu ɗari sai ya sa 'yan sanda su tsara mutumin sai aka nemo nambar ofishin mufti shi bin ba sai aka buga sai daraktan ofishin ya ɗauka sai aka ce da Allah an rubuto wani cek yanzu mai lamba kaza su duba duplicate na cek ɗin ko kuma su duba inda suka yi rikodin shin ya abin yake ne suna duba ya suka ce riyal dubu goma ne sai aka ce to an kama mutumin ya ƙara zero dubu ɗari To za a ɗauke saboda wannan ai wannan is a punishable offense wannan kamata kai tsaye za a huce da shi CID tunda ya zama criminal to sai ya isarwa da bimbas cewa ga halin da ake ciki bimbas sai ce a kira masa branch manager din ya buɗe wa branch manager ya ce wa ya saka ya ce su sa motar banki da 'yan sanda su kawo mutumin aka sa motar banki da 'yan sanda aka cire wa mutumin hankop aka kawo shi wajen bin ya ce kuma a taho da riyal dubu ɗarin daga akawun ɗinsa a karɓo wani cek ɗin an ce mutumin yana zuwa bimbaz ya fashe da kuka ya ce ka yi haƙuri wallahi ban zaci buƙatar ka ta kai ta dubu ɗari ba na baka dubu goma ya ce da na san da haka da ba zan bari ka tozarta ba yana kuka ya bashi haƙuri ya sa aka ƙara masa aka bashi riyal dubu ɗarin kuma balaraban ƙauye ya fita yana hunci kuma dole aka ba shi haƙuri ta mu yanzu ne fa ai ba wai mu karɓi wancan dubu goma da muka ba shi ba sai ma kuma an ci tararsa to ƴan uwa wannan haka ake yi ibn usaimin Allah ji kansa da rahama wata rana wani almajirinsa ya gayyace shi ɗaurin aurensa to an yi ɗaurin auren za a yi walima to sai ya gaya wa shak cewa za ka za a yi walima sai shek ya ce to shi kenan to ya zo yi wa shek tiri suna shek yana zaune aka kawo masa kyautan mota sabuwa dal new brand a ledarta mukullin yana hannunsa motar tana waje suna hira da wani wanda suke hira da shi din ne yake ba da labari ya ce wallahi sai ga ɗalibin ya zo ya ce masa alagafata malam ina cinin waliman nan yau sai ce ka yi haƙuri dama ina so in ganka ba zan samu zuwa ba saboda ina da ɗalibai da zan yi karatu da su amma ga kyauta ta wannan motar na ba ya koni ne ba gwanda kaka zo walima baka ban kyauta ka ban mota kenan an gama to hakko ƴan tsirku ne suka zo suna so su haɗa ka da wani to kai irin yadda manya suke shekul albani Allah ya ji kansa da rahama malamin mu yake ba mu labari shek ali ibn ghazi at-tuwajiri a madina ya ce abokinsu wata rana albani ya ɗauko shi daga maka za su zo madina shek albani wanda mai sifatul ahadisu sahiha mai sifatul sala to shekul albani yana da gudu a mota yana da gudu a mota ya sai wata sabuwar mota da farkon shigowarta to a mota an rubuta 220 a malejin amma mota ba ta wuce 180 kiran japan ce sai albani yake cewa da abokin nasa kai yan japan ɗinnan makaryata ne yake cewa da ɗalibin yace jibi sun ce 220 amma ba ta wuce 180 sai ɗalibin ya ce to amma shekana shaddin bas ya fi ba da fatawa cewa bai halatta mutum ya wuce 120 ba domin haka road safety suka faɗa sai albani ya dare ya ce wannan fatawar makaho kenan wanda bai tunda bin bas makaho ne ce shi ai makaho ne bai taɓa tuki ba ya ce hadhi fatwa man mallam yujarrib al sai ce a ah, malam anya ba mun ci naman sa ba ya ce a ah, to ka gaya masa in ka gamu da shi ka ce ni na faɗi haka ka ce da yana da ido yana tunki to zai ba da shawara a iya wuce ɗari da ashirin shi kenan ɗalibin shi kuma sai suka haɗu da mimbas sai magana sai magana sai ce shekana kwanaki ga abin da muka yi da albani ya ce wai da kai makawo ne baka tuƙi shi yasa ka ce ɗari da ashirin in kai ne ya za ka yi ranka ne zai ɓaci sai kawai bin baz yi murmushi sai ce ka ce masa wannan amsar wanda yake ba da ita wanda bai taɓa kaɗa mutum ya biya diya ne shi ma da ya taɓa kaɗa wani ya biya diya to da zai ba da shikenan abin ya zama wasa to ƴan uwa na cinye lokuta gaba ɗaya kuma ina da babban uzurin da ya kamata dole in taka birki a nan Fatanmu shi shine Allah ya kyautata halayenmu Allah ya ba mu ikon sifantuwa da kyawawan halaye Allah ya mayar da mu zuwa gare shi mayarwa wacce take da kyau wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh